washe gari Juma'a da sassafe suna zaune su biyunsu a kicin dining table suna shan hot tea suna ‘yar hira jim kaɗan wayar Malak ta ƙara. Wani waƙar Blackpink ne mai daɗin gaske shi ya yi saurin jawo attention ɗinsu kan wayar dukansu suka mai da hankalin su kai. Idanun da ne ya sauma kaiwa kan sikirin ɗin a daidai lokacin da wutan mai kiran ya haska a kan fuskar sikirin ɗin sosai. Cikin tsananin bugun zuciya ta sauke kofin shayin a bakinta ta so soma yunkurin miƙewa tsaye. Malak ba ta ma lura da ita ba ta ƙara waya a kunnenta da murmushi a kan fuskarta da murna a yanayinta ta ce, Barka da safiya baba, baba na ka tashi lafiya? Gaishe shi ta shiga yiyar tana ɗan rusuna kai ƙasa cikin ladabi, abinda ba bata cika yi ma kowa ba. Muryar Dr. Mera ne ya fito daga ɗaya ɓangaren da faransa, kamar yadda ya saba yana cewa lafiya ƙalau Golden Princess. Ina fata kina lafiya ta ce yassa. Ya mamana cikin zakuwa ta kuma cewa. Baba ina da abubuwa da yawa da zan gaya maka. Kallon da tema Rufaida da ta kasa tsaye ta kasa zaune ya sa Rufaida ta fahimci cewa a kanta kawai za ta yi magana. Sharaf ta miƙe tsaye ta yi dandin kamar ta kware ni da ruwan zafi a take ta bar wajen. Tana ƙaƙalo tarin ƙarya ta nufi ta wajen washin basin. Ta ɗan laɓe a bangon amma ba ta yi wani nesa da wajen ba. Da kallon Malak ta bi bayanta don tana fuskantar da damuwa a yanayinta. wani tsamin rufai da ta yi daga nesa tana jiyo sautin muryar malak ɗin tana baiwa baba labarin cewa ta yi sabuwar ƙawa da take so so sosai ba ta yi saurin faɗa masa sunan ƙawar ba bisa ga labarin shi kam a ransa har ya so ya fahimci kowace ce ƙawar cikin nazari mai zurfi ya ce amma hajiya ta ce min kin ki zauna da ita to ai na kike har kika samu ƙawanci Ta ce baba ina fa gidan Anta Farisa ce, a nan gidan ni ma na same ta. Kaga kawata ma can ta kware ai da na ba ku kun gaisa ko? Maybe, maybe ka santa, kamar fa 'yar uwarsa Anta ne. Sunanta bai bar ta ta kammala ba yace ya isa na gane yaushe zaki je wajen karkar ki to kin san har ki ta kamun wai kin guje ta ya kamata ki je ku duba ta yau ko gobe sannan kuma ki shirya za ku dawo Imad zai dawo mun yi waya da shi jiya ya ce yana tambaya ko kin yi shirin makaranta don daga yada za ku tafi ta ce oke baba jibi kenan zan dawo ko ya ce eh my princess haka suka da hirar ta kashe wayar tana mai sauke karamar ajiyar zuciya a hankali kamar wata mara gaskiya rufai da ta fito daga inda ta laɓe ta dawo ta zauna a kan set ɗinta cikin yanayin waskewa ta tambaye ta kin ce min baki da saurayi to waye wannan naga tuntuni sai wani murmushi kike yi har da harɗe hannu a ƙirji. Malak ta yi tana turo baki. Babu ruwana da ke tunda baki gaisa da babana ba. A ɗan tsarge rufe da ta gyara zamanta da ɓoyayyen yanayi da tsantsar mamakin jin hakan ta ce ono ki hakuri. Hoton shi ne nuna a gaban sikirin ko? Malak ta gyaɗa kai ta ce eh, a hankali ta furta. Na gaya miki na gaya mishi wani abu a kanki amma ba jina yake yi ba zancen koma gida jibi yake yi wayan je in shirya da nan garin makaranta rufaida tana ta kallon bakinta kamar za ta sako hirar da wasu tare da imad a cikin zancen sai kuma ta shiru rufaida ta ce "Gaske, ba za ki iya zama zauna ki jira ba za ki zo ki koya min ɗaukar wanka raurau da ido da raurau da ido ko malak ta ce ni kuma za a koya min girki Dariya suka fashe da shi a tare sannan suka miƙe suka bar wajen suka haura ɗaki suka ɗora daga inda suka tsaya. Malak ta waye sosai shakuwarsu ta kwana biyu ya sa take jin rufai da cikin wani wayayyar rayuwa mai aji irin tasu ta 'ya'yan da suka tashi a cikin gata da wayewa. da tana ba ta labarin yanayin dirin jikinta da maitar son karatun boko da ta yi a dacen har mamaki Malak take sha. sai dai ko a cikin wasan su Rufaida bata iya faɗar sirrikanta ma kowa ba sautari sukan yi alkawari ma juna akan in Malak ta dawo Kano za su za su zama za su dinga zama tare don su ƙara yin karatu. Ta lura Rufaida tana son gayu kawai dai ba ta da isasshen abin da za ta sa ta yi irinsu ne, a ranta ta ƙudurin har ta dawo Kano ta da zama, to sai sun ƙure a daka su biyunsu a hankali take janta suna body work out a cikin ɗaki. Haka suke ‘yan training ɗinsu da motsa jiki duk dan wai su ƙara kyau. Cikin nishaɗi wasa da dariya a kullum sai an gwada ƙaruwar dirin rufaida da body tape alhamdulillahi kuma ana samun ana samun ci gaba ta fara jin daɗin jikinta fiye da na koyaushe gaba ɗaya washe gari Asabar dukansu suka shirya kowa ta ci ado ta fito ras, kowa da murnar za a je gidan hajiya mama, face rufai da take sabon jiki, tana jin jikinta kamar dai ba ta son a yi tafiyar da ita, kuma har ga Allah a ranta ba wai so ɗin take yi ba, kawai sanin cewa Malak ba za ta taɓa yarda da hakan ba ne, kawai zai saka ta tafi su. komi na malar sun tattara a cikin jaka suka ɗauko tare da jakar hannunsu kowace ta yi kyau matuka a cikin shigarsu ta black a baya mai golden stones sun yi rolling bell ɗin a kansu malak ta saka dogon takalmi mai igiya ita kuwa da wani kyafaffen toms na kamfanin zara kawai ta makala a sawun kafarta da yake nan fari ta shi ma kalar sagol ne irin jakar da ta riko. Abu ta kalo da kayan malak wanda za ta wuce har Abuja da shi tare suka shiga motarsu da ke bulo mai aji aka kunna musu AC. Waƙa ce take tashi sama-sama cikin nishaɗi har suka kai ga gidan Hajiya Mama ba tare da sun yi aure ba. Zuciyar Rufaida tamkar zai tsalle ya fito waje sai da ta sauke kafafunta a cikin harabar gidan. A hankali ta yi ajiyar zuciya saboda fargaba da tashin hankalin abin da zai biyo baya. Numfashi ta ja haɗe da yin ƙasa da kanta tana bin bayansa a hankali tana takawa kamar wacce bata da laka a jiki. Wani haushin zuwanta take ji kwata-kwata kwakwalwarta ta ne cike da tunanin abubuwan da suka afko a ranar ƙarshe da ta nan gidan tsakaninta da iyayenta. Numfashi ta ja tana mai ƙoƙarin danne nauyin da ƙirjinta yake mata har suka kai ga sashen hajiya mama. Kowa na surutu amma ita bata ce ofan ba. A hankali take sauke ajiyar zuciya tana rarraba ido don ci take tamkar ba za ta iya kallon ƙwayar idanun hajiya a wannan yanayin ba. komai ma dawo mata yake yi a idanunta ta tuna tsawon lokacin da suka kyale ta ba su ko nemi su ga ya take ciki da rayuwanta ba. Malak Malak da yara har da anti duk sun haura sama Ta taya hajiya mama ta taro girke-girken tashin hankalin da ta yi bo musu tun asuba ta farka ba ta koma bacci ba ta nufi kicin tana musu girke-girke ita ce ta yi wancan ita ce ta yi wancan abinci kala wadda ta yi lafiyayyi tuwon shinkafa farfesu da sauransu tamkar ba ta taɓa zuwa gidan ba. Rufaida na zaune a falo ita kaɗai ko motsawa daga inda suka bar ta ba ta yi ba. Jim kaɗan sai ga su sun sassako an risa da malak sun wuce da kulolin abincin danin. Hajiya ce a gaba cikin sauri da muryar da murna za ta yi wajen Rufaida da ta hanga a zaune idanunta har suna ƙoƙarin fidda ruwan hawaye. a tsaye rufe da ta miƙe cikin fuska da mugun ta mugun ta kawar da kanta gefe tana mai kallon ƙofar fita waje kamar wata mai aljanu wani tirasajiya ta tsaya tana kallon yanayinta jiki a mugun sanye ta matso kusa a hankali ta ce rufai rufai ke ce wannan alhamdulillah tana kukan da take dannewa ya fito sarari da jikin tsufar da ta faɗo jikin ‘yar jikarta ta kankame ta tana surutai, sai dai tamkar tana yi da gunki, haka rufe da ta tsumi ta ƙi kula ta, kuma ta ƙi yin koda motsi bare a je ga hawaye, sai ma kiciniyar kwace kanta da ta shiga cikin haushi da faɗa-faɗa. Sakin ta jiya mama ta da fuskar tausayi ta nare-nare da ido tana lura da yanayinta. Rufe da me na miki kike jin haushi na ko ba ki ji daɗin ganina ba ne ta rikwaninta cikin asalar da bata san daga ina ya zo mata ba ta wabce hannunta ta ɗau ta muryar tana rawa sosai ta ce ni tafiya gida zan yi kamar malak za ta yi magana anti ta kwaɓe ta da ita akan ta kyale su muryar anti ne ya ɗan dakatar da rufai da tana cewa malak akan ta zuwa abinci su je ɗaya falon tare da su jawa su fara ci ba tare da ta yi musu ba ta ɗebo abincin ta janye yaran kaf suka bar wajen aka kyale su su uku wani shiru ne ya gifta ajiya mama ta juyo ganin ban tausayi ta kalla anti farisa farisatu ko dai ba rufai da bace yanzu haka yarinyar nan ta dawo ta masifaffiya dube ta fa kamar za ta sharara min duka cikin share shirman da shirmanta anti farisa ta ce rufai da me ya faru ne ina za ki je kuma A hankali ta so magana muryar ta ƙasa-ƙasa cikin ina ta ce, Anti daman ni gida kawai zan tafi don ban ka amfanin zuwa na nan gidan ba. Shagabajiya mama ta shafke maganar kin ci gidan ko rufai, nan ba gida ba ne? Ta jiyo ranta ɓace tana murguda baki ta ce oho ni ban sani ba ni kawai zan tafi. To ki tafi mana ki fi ma ruwa gudu. Ta san a wasa ta furta mata kan amma sosai maganar ya mata ɗaci a cikin zuciya. zan tafi kuma ba za ki ƙara gani na a inda kike ba. Ai dama can ke ce kika kore mu da ni da su baba, ni me ma zan yi a gidanki, Allah ya kiyaye mu. Hawaye ta fara saukarwa tun daga cikin zuciyarta wani kuka mai ciwo da raɗaɗi shi ya kwabce mata. ya fito sarari a take ta karya musu gaboban jiki suka yi tsamo-tsamo suna sauraron ta cikin yanayin rasa abin yi tun kan wani su ya motsa rufai da ta jikin jikinta a zafafe ta kama hanya za ta yi waje da gujewa jiya mamatar rukwaninta ta ja ta da ƙarfi ta jawo ta cikin falon ta dangwalar da ita kan kujera ta yi zaman dole ko katawi da ƙarfi sannan ta haɗe kanta da gwiwa don sam ba za ta iya kallon ƙwayar idanunsa a wannan lokacin ba. Har ta Hajiya ma matar suna tana matsa kwalla cikin raki da masifar karfin hali kamar yadda ta saka. Ta saba ta dinga zuba murfai da bayanan abubuwan da suke faruwa. Da kalar nadamar da ta yi akan kurarsu da ta yi, sai dai kamar ba shiganta maganganun suke ba, don wani irin taurin kai take nuna mata a yanayinta. Tana jin shishika tana da ɗaura fuskarta. Da kika kora mu babu abin da ya canja. Baba ya tsane ni, baya barin mama ta zo inda nake. Na sha wahala sosai da tsankwamar mutane har gida ake zuwa a zazzage ni. Sau ɗaya baki taɓa nema na ba, sai yau ne da na zo gidanki za ki na min wani bayani. Ni dai ba na buƙatar wannan karyan. kuma na san matsayina a wajenki. Kamar ‘yar yarinya hajiya mama ta ƙara fashewa da kuka rufai da kiyafe ni, rufai da kuma sai tambasa a masifa take yi. ba na cire tsammanin ke ce ma kika hana kawu zaidu zuwa duba ni saboda ki nuna min bambanci ai da sauran jikokinki ne da ba za ki musu haka ba to da kika yi da na sanin me yasa ba ki nemi baban ki lallaɓe shi ya yafe mani ba ni menen nan miki shine za ki ƙara arzika shi kika saka aka ɗauko ni Hannu ka hajiya mama ta ɗora tana jin bala'in zafin maganar da rufe da take furta tsabar ta ga fitina yau tsirar ta da ragwaɓaɓɓen muryar ta gwanin ban dariya tana hawaye sosai ta ce ohoho na shiga uku ni hasiya uwata ta mutu uwata ta dawo dama can ni na ce miki ba zan nemi bukar ba ne wai me yasa ba ki da hakuri ne shegiya da shegen tsaurin ido Farisatu kina kallon yarinya ta sako ni a gaba tana zagi na, ta wani cije tana min ihu kamar za ta buge ni. Ba za ki yi wani abu a kai ba, sama anti ta ɗaga hannu alamar babu ruwanta a cikin faɗansu abin dariya abin kuka. Tunda Tunda ta ga ba mai bin bayanta haka ta rika zuba tana amsar laifinta tana kuma baiwa rufai da haƙuri. Lallabarta ta ta dinga yi cikin lallashi da wayo tana mata alƙawarin. za ta shiryo kan siya malam har da yi mata alƙawarin. za ta je har gida shi ma ta lallaba shi. Ai komai ya wuce tun da kin ware. Dube ma masha Allah tabarakallah rufai kamar bake ba Allahu akbar. Allah shi ma Allah ya yi ma farisata albarka. Allah ya sa ku gama da iyayen ku lafiya. ta rufe da ba ta ra'ayin sakowa ta sako ta hakuri da yake da ɗan ƙarfi ya jiya mama take mata maganar tuntuni malak ta ɗan so mu fahimtar asalin kan matsalar tasu Bata ce komai ba sai da suka haɗu duka aka ci abinci aka yi ra sosai ana ta barkwanci ana dariya. Hajiya mama kamar za ta fige don murna daga yanayin muryarta za ka fahimci tana cikin matukar farin ciki ta tare da jikarta Rufaida. Yau ko iyakar ƙawancen Rufaida da Malak da ta gani ya isa ya jefa mata jin daɗi a ranta. Don haka godiya ta musamman ta shirya a ranta za ta yi sato da mijinta da suka ba ta wannan kyakkyawan shawarar. Sai can da yamma bayan kowa ya huta ana dab da za su koma gida, ta jawo anti suka haura sama don su tattauna don sosai abin da Rufaidan ta yi mata ɗaziya da zuciyarta. Malak da Rufaida suna zaune a falo tare da yara an kunna musu NBC 3 sun kafa kai suna ta kallo. Tashi Malak ta kawo musu ti suka koma gefe suna hirar koma ta Abuja. Cikin sabuwar kankanin lokaci amma harji suke kamar ba za su iya rabuwa da junansu ba. Bayan sun gama hirar irin rayuwar da za su yi tare ta 'yan gayu can su suka yi shirwa na tsawon lokaci. A hankali Malak cikin sauki ajiye zuciya ta so magana muryar ta kasa ƙasa cikin yanayin fargaba. Ta ce zan iya tambayar ki wani abu? ta kike ƙirjin rufai da ya tsaya cak amma ta daure ta kaɗa kanta kamar ba komai a ranta. Ajiyar zuciya Malak ta sauke ta ce hu hmm, sannan ta ce ki yi haƙuri ta tambayar da zan miki. Ɗazu ga kuna ta rikici da ajiya mama amma me ya faru da ke ne? Me yake faruwa don Allah? Me yasa ba za ki yi Me yasa kuma ba kya son ki magana akan Imad? Please ki ce ina yi miki shishigi kawai dai na ya ɗaure ni. Na ga ranar da na kira sunan shi kawai kika sa kuka kuma sai baki ƙara kula ni ba. Ɗazun kuma da na magana da babana na ga kina wani irin abu shi ma haka. Ban kira masa sunan ki ba amma yana nuna kamar ya san ki kuma Uncle Mad yana maganar ki sosai da sosai amma ke na ga kamar baki san ki maganar sa da ni. saboda ni. Gyara zama rufe da ta a karkace kirjinta na bala'in bugawa ta ciki ta gyaran murya ta ce. Can kuma ya ta shiru ta kasa iya yin magana, rinsa ido kawai ta yi kaɗan sai da ta ja lokaci tana jan numfashi tana ɗan fesarwa waje kafin ta dawo daidai. Ki kace me ya faru? A sanye malaktar kuwa hannayenta suna kallon idanun juna ta ce, eh me yake faruwa?' Wani murfai da ta sauki na ajiyar zuciya a hankali ta sami hannunta daga nata ta sunkuyar da kanta can ƙasa cikin jin tsananin bugun zuciya. Muryar na rawa ta ce, abin da zan gaya miki sirri na ne. Don Allah ki ya tsaya iyakunki. Muryar na rawa ta ce, ta gyaɗa mata kai malaktai ta yi a natsi tana mai sauraron ta. Gyara zamanta ta yi cikin yanayin sakewar jiki sannan ta ce, Kin ga na yi taurin kai ne wa mahaifina. Ina son makaranta ba aure ba, sannan aka takura ni na auri wani mutum. Sai ta ɗan yi shiru a take jikinta ya ƙara yin sanyi, a ɗan raunane ta ci gaba da magana. Tana fitar da shi a bakinta kamar ana ƙwato kalaman a dole ta dubi Malak ta ce, tsohon mijina, ban sani ba, amma kuma mutum ne mai hatsari. Ya so ya kashe ni, amma kuma shi ne ya mutu da ƙarshe. To a nan ne na haɗu da shi barista Imad da kuma mahaifinki barista. Barista Imad ne lauya na sannan mahaifinki kuma shi ne ya dinga bin komai da komai na cikin kes ɗina. Da mamaki sosai Malak ta ce, Kina nufin kin san mahaifina? Gyaɗa mata kai rufai da ta yi ta ce, E. Kina nufin wato matsalar da kika yi ta shiga tsohon mijin ke jefa ki a halin da kika shiga ciki kenan? Uncle Imad kuma ya gaya min wani abu a cewa baki da lafiya ne kina cikin damuwa. Ajiyar zuciyar rufai da ta sauke bata wani so ta ja maganar ba hankali ta ce gaskiya ne sai dai yanayin nawa fa rashin lafiyar ya wuce na yadda ake tunani da gefen mayafinta ta share wani mako don hawaye ta ce malak na taɓa yin irin rayuwa ban taɓa sanin zan rayu ba a irin wannan yanayi jina na yi kamar mataciya ce ni ban taɓa sanin cewa zan dawo cikin rayuwa irin ta mutane ba ba na fatan in dinga tuna wannan abubuwan da suka faru a kaina kawai dai muryar tana rawa sosai cikin wata ƙaramin kuka ta ce hakan kawai na gaya miki ɗan kaɗan ne daga cikin irin halin ƙuncin da na shiga kukan da take sakamakon tuno wasu abu daga cikin halin da ta shiga a cikin lokacin mai matuƙar tsama zuciya ya gama rikirkita yanayin malak ya sa ta ta yi sanyi ta miƙe tsaye ba tare da ta sani ba jikinta na tsananin rawa ta ji kamar ta soma fahimtar zafin abin a zuciyarta ita ma kukan ta saka a hankali tana zub da hawaye sosai miƙewa tsaye rufe da ta yi tana ta kukan da ta kasa dannewa duk da dama burinta kenan ta iya kwantarolin ɗin shi da kyar muryar ta ke fitowa a fili a hankali cikin murya ta ce Shi ya gaya miki labarina, to me ya sani a kaina? A ɗan rikici Malar ta shiga ƙoƙarin kontrolin ɗinta don ta mata bayanin cewa ba ta san komai har can ba, sai ta ga ta kauce da jikinta ta yi baya can tana jin zuciya sosai. A raunani ta rintsa ido tana jin zazzafan ajiyar zuciya. Wannan fa sirri na ne, ta ya mun haka? Ni na tafi. Allah ya kai ki gida lafiya ƙawata sai wata rana. Tana kammala faɗin haka ta wuce sama da gudu ta bar malaka a wajen tana kuka sosai. Ji ta yi kamar kowa ya tsane ta a duniya, ta rasa me yasa, to me yasa zai gaya ma wata labarinta? Mutane nawa kuma ya gaya wa labarinta, gashi ta zo ta buɗe zuciyarta wa yarinyar nan, har sun fara ƙawancensu mai daɗi. sai yau take fahimtar kamar da alamar cewa yarinyar ta san dukan labarin ta ko da yawa daga ciki tunda dai ta san cewa ta shiga wancan yanayi dukansu ba su ji daɗin yadda abin ya ƙare tsakaninsu ba zuciyoyinsu a take ya ɗau nauyi da radadi amma ba su kwatanta nuna alamar rakan a gaban sa'antu ba noman suka yi bankwana da junansu ana dab da garbannin magariba suka faida suka bar gidan